Sashen Hausa na studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci da ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. ana lura da karuwar zafi a 'yan kwanakin baya-bayan na a nan birnin yame dalilin rashin ruwan sama a cewar ma'aikatar hasashen yanayi ta kasa akwai mu da karin bayani tare da shugaban sashen yanayi na ƙasa domin karfafa dangantaka tsakanin nijar da mali kan kalubalen tsaro wata tawagar mali na birnin yame tun ranar jiya wato makasudan haka shine na isar da saƙon kannala hasimi goita zuwa ga abdurrahman chani a cikin shirinmu na musamman za mu je da ku layara domin fahimtar wata ƙungiyar mata da ake kira wafakai. To madala yanzu ga labar naku daki daki tun yau da 'yan kwanaki ana lura da karuwar zafi a yamai sai dai wannan zafi da ke karuwa na da nasaba da rashin ruwan sama a cewar shugabannin sashen ma'aikatar wato hasashen yanayi ta ƙasa usman bawa shugaban sashen hasashen yanayi a ma'aikatar sashen yanayi ta ƙasa ya ba zainabu abdu ƙarin bayani Euh, dangance da zahin da ake ji gaskiya ne tamfetar ta hau sosai a cikin ƙasa kuma hakan daidai ne don yana dangance da yanayin da ake ciki don ko tun sa'o'i 48 zuwa 72 na baya-bayan nan an samu sassaucin zubar ruwa. Lalle a ƙarshen watan Ogista wata ne da aka samu zubar ruwa sosai. Kwanaki goma na farkon watan Satumba daga ranar 1 zuwa 5 gare shi an samu zubar ruwa. zalika a ranar 6 ga Satumba. Amma bayan wa'annan zubar hadarin an samu dakacin zubar ruwa. To, a nan ne ake fuskantar kafewar ruwan da fitar rana mai nau'i. Kenan ana iya alakanta shi da yanayin da ake ciki. Don ku ana samun ruwan akwai kuma sanyi cikin yawancin gusuncin ƙasa da yankin ayir al'umma na ganin tamfetar na hawa-hawa saboda yanayin na tare ne da sassaucin zubar ruwa. Wata tawagar kasar Mali a ƙarƙashin jagorancin ministan ƙasa kuma kakakin gwamnati kanar Abdullahi Maiga ta kawo ziyara a ranar jiya a birnin Yamai. karfafa dangantakar kasashen mali da niger domin fuskantar kalubalen tsaro tattalin arziki da al'umma da siyasa su ne makasudin wannan ziyara in je ministan malin tawagar ta gana da prime minister ali muhammad lamini zain kafin ta gana da shugaban kwamitin ceton kasa na cnsp brigadier abdurrahman chani domin isar da masa da sakon takwaransa na ƙasar mali kanar asimi gwaita Ƙungiyar Croix Rouge sai ere cikin aikinta a Nijar tana kawo ɗauki na magunguna cikin wasu yankunan ƙasa tun lokacin rufe iyakoki bayan jin mulkin ranar 26 ga watan Juli. Mm, wato ajiyar magunguna ta ragu a halin yanzu matsalar ba ta tada hankali a cewar musa baje coordinator kiwon lafiya na sai ecr da yi wa habiba ahmed da rafika a tayar karin bayani Pour l'instant, on est bien couvert. A yanzu dai muna cikin nau'in samun biyan buƙatar har zuwa ƙarshen shekara akan ayyukanmu na CICR. E Abin da ke faruwa shine akwai wasu magungunan da ke kan ƙarewa. ba wai don ɗimbin buƙatun aikin da muke yi ba ne. Ya alakantu ne da katsewar magunguna tsakanin ƙasa da ƙasa. Lalle zai tasiri kan wasu ayyukanmu, amma ba zai taɓa duk ayyukan da muke yi ba na samun rangwanta wahalolin al'umomi da ke cikin karkarun da ke fuskantar matsalar tashin hankali takunkumin da ake fuskanta na iya haddasa sakamako a kai idan ba a samu matakan daidaito ba da ke iya ba mu damar samun magunguna da muke bukata a cikin kasar amma idan aka diba a jimilce cikin kasar ana lura da ɗaiɗaicin wasu magunguna na musamman domin magance wasu cututtuka masu tsananta rufe iyakoki da wasu kasashen sidawo suka yi da niger na da cikin takunkumin da hukumomin shiyar suka ɗauka bayan jin mulkin ranar 26 ga watan juli wannan mataki ya kawo illa ga harkokin tattalin arzikin al'ummar gaya birni mai iyaka da benin da najeriya misalin basira ibrahim mai sai da abinci a gaya da take ganin sana'a ta tana ja da baya a cikin rahoton musamman na wato muktar hamadu Wallahi muna ga wahala, muna fatan su tausaya mana su buɗe iyakar nan babu kasuwa yanzu. Tuwo nake saidawa bakin iyaka, ina kuma saida malku, a nan kuma farar shinkafa da shinkafa da wake nake saidawa amma babu kasuwa su ga tausayin mu gaskiya muna ga wahala Don an liƙe hanya ne babu kasuwa masu mota ɗai ne ke ganin sauƙin abun amma mu da ke nan shiru ne don kwastomas da sun sauko daga cikin jirgin ruwa sai ɗai su haye mota ba ma ganin su ta hakan yaya za mu yi ciniki komai ya yi tsada tun da aka rufe iyaka shinkafa ita ma ta yi tsada sanda ba a rufe iyaka ba rana ɗaya ina sai da jika hamsin ma to ban yi ciniki ba amma yanzu ko jika ishirin da biyar bani samu a nan kenan dole ne rikici ya yi ma mutum yawa. a ayeru birni mai iyaka da mali cikin yankin talabiri likitar eh, na karbar matan ƙauyukan da ke kewaye da ke fama da matsalar tsaro da ke zuwa awo hafsatu garba ungozuma a likitar cse ta ayeru na bayyana aikin su a cikin yankin da ke fama da tsaro a cikin rahoton wakilarmu ta musamman salamatu kadiri To zancen kwanciyar hankali dai sai haƙuri kuma kun ga yadda ake ciki tun da kuka zo. Mata na zuwa da dama suna zuwa nan don aihuwa kuma suna zuwa yin awo. Awon in muka fara tun da safe sai kimanin karfe uku haka na marece in mun gama muna iya samun mata arba'in haka a da ba su kai haka amma yanzu saboda rashin tsaro da akwai cikin ƙauyukan da ke kewaye da mu da dama mutane sun gudu sun komo a nan garin ayyaru Dan shi ne aikin ya yi mana yawa ba hutu kun ga dai yadda ake ciki in muka fara awo wata rana sai mu muna cikin aiki in sun zo da dama wajen awo muna wayar musu da kai saman magungunan hutu hakan ga kullum dai ba mu rasa abun faɗi matsalar da muke fuskanta da yawanci ita ce komai tsananin da mutum yake ciki ba a iya zuwa da shi a asibiti ko ku a hita da shi saboda rashin tsaro in dai matsalar ta yi kamari tilas sai gari ya waye don ba a iya zuwa ko ina da yawanci kuma ketarowa ne ake yi Kwamitin Mata 'yan gudun hijira da ke sansanin Tibesti a Ningimi da ake kira zaman tare ya ɗauki niyyar da kan mata. Wannan aiki ya shafi mahimmancin zaman lafiya haƙuri da juna tsafta da ilimin yara. Madan Dumba Nana shugabar kwamitin a cikin rahoton Maina Abdullahi. mu dai a yanzu zaman da muke akwai kwamiti na mata musamman wannan gurbin mu ko da makwabta na makwabta ne idan muka ji tsakanin su ba daɗi mu muna kai musu ziyara mu haɗa kayuwan su mu tattauna da su mu ji matsalolin da yake tsakanin su mu wayar musu da kai akan zama lafiya in dai yafi karfin mu ne akan hakan sai dai mu isar da zuwa magabannin wanda su ma za su yi magana akan kokarin su wajen zaman lafiyan ne wayarwar da kai dai shine gaban mu a wajen mu kamar tsafta da tsaftace muhalli dawon anan dai zaman da muke cikin kam akwai rele duk lokaci lokaci suna bi gidaje na mata suna wayar musu da kai akan tsafta kuma mu ma kwamiti na mata muna kamanta kamar da suke yi tarbiyyar yara da ma makarantar su tarbiyya iyaye su ne suke da tarbiyyar ƴaƴansu amma ba kamar yamu mata ba mu da muke tare da yara ko da lokaci a cikin gida shi ma a cikin wayewar kan da ake ana kwatanta mata su kula da ƴaƴansu kar su dora ƴaƴansu tsangwama idan yaro wani abu ya zo maka da shi haka ka saurare shi ka ji halin da yake ciki ka sa ɗanka a hanya mai kyau da safin gari ya waye ka gyara shi ya tafi makaranta wannan uwaye mata suna kula akan yin haka mata rele suna yin bakin kokarin su akan wannan abubuwan mata su je su gidan likita ko da ba su da lafiya zuwa kaiwa 'ya'ya ko kuma dai awon ciki matsalar tsaro da yankin tilabiri ke fuskanta ta janyo hijiran mutane da dama al'umma sun bar ƙauyukansu misalin bankilare wasu matan wannan birni sun samu mafaka cikin kwamen ɗin ayoro wakiliyar mu ta musamman zainabu abdu ta hiranta da wasu daga cikinsu Wahalhalu babu irin waɗanda bamu gani ba, tunda hari ne aka kawo a garinmu, hatta mu baro su mu kai. sai daga baya aka kawo mana su a cikin wannan sansanin ma muna fuskantar kalubale don babu makwancin kwarai babu gidan sabro jama'a garin ne kawai ke kawo mana taimako haka zalika a fannin kiwon lafiya akwai kalubale ko ni da kaina da ke magana an kai kwana hudu yanzu da bani da lafiya ɗana ma har yanzu bai samu sauki ba Da muka zo nan babu wanda ya zo tarbe mu, ga nan dai kara zube cikin matsala, sai muka dawo nan muka zauna. Ba ci ba sha cikin hilin Allah muke zaune, sai dai muna hwata su dan taimaka muna da 'yan tabarmin da za mu kwanta. A lokacin ba bayan nan wato ana fuskantar matsalar fyaɗe a Ningimi kan ƙananan yara bayan da faɗan da manya suke yi kan yara matsalar tana bazuwa a tsakanin matasa al'amarin da ke tada hankalin al'ummar ta Ningimi a cewar jujin ƙananan yara lawali sani da ke kotun Ningimi a cikin rahoton Maina Abdullahi. wannan waɗi adami nan garin gigime muna samun shi ga yar kankana ga maiya an yi samun shi nan garin gigime wajen yar kankana in babbai mu babba ko ku babbai ma yarinya karama dina ai ganewa amma yanzu yaro da yaro yanzu muna da kadi ya number de ka ga shekara ko ga muwa muna bada shi can ga mayan mu na can ya mai muna aika shi suna da sayi da shi suna da labari a namu kundi na tsarin shari'a an ce an mu. yarinya kwaɗe ko an yi ma yaro kwaɗe cikin kundi na tsarin shari'a ba wai dole bane sai mace ba namiji na yan mu namiji kwaɗe mace tana mace kwaɗe duk lokacin da namiji ka zo ka tana tana kwance mane ta ba tare ta so ba lokacin da ka kama mace da ƙari ka kada ta ko kayi ko baka yi ba yana cikin waɗi wannan haka doka ta ce na uku lokacin da ka ce ma mace ko ki yarda in yi lalata da ki ko in kashe ki ko in hallaka ki ko in je in mu wani cikin yan gidan ku to shi ma wannan yana cikin waɗi Kuskokin shi sun kumshi abubuwa da yawa Kiwon kaji sana'a ce da ke kawo kuɗi da kuma take bazuwa a 'yan shekarun baya bayan nan a cikin wannan ƙasa ta ta Nijar sai dai domin samun alfanu dole sai an lakance ka'idodin kiwon tsuntsayen da kuma suke da rauni mu saurari ƙarin hasken Adamu Abubakar da aka fi san da Kimba mai kiyon kaji a cikin rahoton grasse da Rahinatu. Les poussins, quand vous les prenez, il y a un soin approprié qu'il faut les rapporter. 'yan caki akwai kula wata musamman da ya kamata a yi musu cikin wannan akwai kula da lahiyarsu ciyarwa da kuma kirta yanayi idan ɗan caki sabon ƙasa ne sai an tanadi yanayin muhalli na digiri 37 zuwa takwas inda za a rike 'yan cakin domin ganin sun bunkasa kuma wannan zai ba da damar kaucewa mace-macen 'yan cakin tun tashin fari ciyar da kaji daban yake da ciyar da sauran dabbobi shi ne ake kira daidaita ciyarwa da bukatar dabba da ake kiwo fabrique sur la base du besoin et de l'espèce ta su sayar mu na musamman mata da dama na unguwar zango da ke birnin Balayara yankin Tilaberi suna cikin wata kungiya domin tafiyar da ayyukan samar da kuɗin shiga. Suna haɗuwa kowace laraba da yamma a wajen shugabar kungiyar domin yin musanya kan ayyukan nasu. Mamata Dandakwai ta haɗa mana wannan rahoto. In mata na son ci gaba mai ɗorewa, dole ne su haɗa kansu ƙarƙashin wata ƙungiya guda. Cikin wannan tsarin ne na leƙa unguwar zango Hausan ke kurai, inda na iske mata da dama da suka girka ƙungiya tare. Na yi hira da shugaban ƙungiyar tasu don sanin miye ma'anar wannan ƙungiyar. Ni ce balki matar dogon barau, muna taruwa gindin iccen dogon yaro na gidan fati kaza inda muke yin zuba zubar mu. Sunan gurbkinmu wafakai, mu arba'in ne kowane marincin laraba muke haɗuwa da la'asar, muna wasa da dariya in mun yi mu watse ba mu da wani abun yi sai waɗannan 'yan sana'o'in daga mai firigo sai mai tuya da shi muke takama haka zalika muna yin a cikwakwa duk abun da ka sa ma mutum shine zai sa maka gaskiya muna haɗa kaya babu laifi Titi Kwaizu na Wande magatakardar kungiyar ce ita kuma na yi neman sanin nauyin da ya rataya a wuyan nata. Kowace mamba ta wannan rukunin na kawo zubinta in na adashe ne ta kawo sai mu rubuta mata in kuma na a ci kwakwa ne sai mu rubuta duk abin da ta kawo. Ina kira ga matan nan da suke cikin wannan rukunin namu mu kara haɗa kanmu sosai ko da ma muna da haɗin kai tunda wannan gurupkin yana birge mutane da yawa inda babu haɗin kai ba wanda zai zo mana. Sauran 'yan ƙungiyar kuma na tambaye su amfanin me suka samu cikin wannan ƙungiyar. ga amsar tasu. In ka kwashi kayanka gwanin daɗi ka yi amfani kuma ka ba wanda kake so. mun ba mu zama sana'o'in mu kawai muke yi ba dare ba rana. Yau maza ba kullum suke ba mutum ba. Dar da miji bai baka ba sai ka yi amfani da naka. Wannan sana'o'in da muke yi ranar Juma'a, ranar Sudu, ranar kasuwa ba mu da hutu. Mun yi ma ɗiya aure, mun sayi gidaje. In ɗiya mu kuma suka samu suna muna taimaka musu. Cikin wannan kungiyar akwai mai shige musu gaba ita kuma na tambaita nauyin da ya rataya a wuyan nata. A ilihidda, Ni ilihidda mun girka rukuni, kuma rukuni ne mai kyau. Dukkan matan suna da kirki kuma ba su da fitina. In ka zo ka ce kana da biki, duka mutane ke kawo maka taimako. Lokacin da Aisa take wa iyarta aure, taimakon da muka samu shine zane ɗari da kuma dubu ɗari hudu na sefa. Muna da haɗin kai sosai, hausancai kurai da ƙarfi ne muke nema domin mu kare mutuncinmu. In muna son ci gaba, mu tashi ga kanmu, mu zama tsintsiya maɗar minki ɗaya. Tuma da duka duka da haka ne muka zo karshen labarun namu daga nan sidiyo Kalangu yanzu zan haɗa ku da Zainabu Abdu da za ta karanta muku labarun da harshen zaurmanci a huta lafiya.